To madalla jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum. mu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tattaunawa. Wannan shiri na tattaunawa shiri ne da ke zuwa muku daga wannan kafa ta kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja inda muke zakulo fitattu daga cikin wato manyan kasan nan da suka shafi 'yan siyasa da harkokin kwarewa daban-daban harkokin tsaro tattalin arziki da makamantansu domin tattaunawa da su akan abin da har ma masarauta wato don tattaunawa akan abin da ya shafi ci gaban ƙasa najeriya baki ɗaya kuma kamar kullum ni umar muhammad gombe wanda zan jagoranci shirin amma a yau muna tare da babban bako wanda muka gayyato shi na musamman domin mu tattauna kuma akan wani maudu'i na musamman amma kafin in gabatar muku da shi bakon da kuma irin maudu'in da wato za mu tattauna a yau bari mu dan tafi takaitaccen wato hutu idan muka dawo sai ku ji wane ne gwanin namu na yau kuma akan me za mu tattauna ku dakace mu. da labarka mu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci to kada ku sha'afa kun kama wannan tasha ne ta Captain TV Hausa da ke kan decoder Star Times akan lambobi 142 ko kuma 414 wanda kuma a yau maudu'in namu shine tattaunawa kamar yadda kuke gani akan akwatin talabijin ɗinku. To a yau dai mun yi babban kamu inda muka karbi bakuncin wato babban shugaban wannan runduna ta wato a Nigerian Peace Corps ta ƙasa baki ɗaya wato CG. wanda ake cewa a turance commandan general wanda kuma wato dr mustapha muhammad abubakar wanda kuma da shi ne za mu tattauna a kan shin menene ma piscop kuma menene aikace aikacen su wanda na san wasu da yawa yawan 'yan najeriya ba su bambance aikin da ita wannan runduna ta piscop take yi da kuma aikin 'yan sanda da kuma aikin abin da ake cewa civil defense da sauran wato rundunonin tsaro a kasan nan a ranka daɗe barka da shigowa cikin wannan shiri barkare yawa sha Allah to a kasancewar wannan shine zuwanka na <laughs> farko wannan gida namu na kaftan a tv hausa a farko ranka daɗe mu fara kallon wato aikace-aikacen ita wannan koko ma menene ma tukun ake nufi da nigerian pisco to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kamar yadda kuka sai da kamar yadda shi presenter na wannan tattaunawa da za a yi yanzu wai ya faɗi sunana dr mustapha muhammad abubakar kuma ni ne shugaban shugaba na ƙasa ƙasa gabaki ɗaya wadda ake kira turanci commandant general na wannan kungiya ta sulhu da kuma kawo zaman lafiya to yawa ya da mun gode da wannan fassara da <laughs> eh. nigerian peace corps dai kungiya ce wadda ta samu kafuwa hmm. bayan samun kudure da ta yi daga majalisar ƙasa na najeriya hmm. majalisar dattawa a ah, na eh, wadda da farko dai nigerian corps yadda aka yi ta zamo mm. abunda ake kiranta nigerian corps yanzu akwai national unity and peace corps mm. sannan akwai ɗayan kuma corps of nigeria ah. wanda sun je neman gudun zaman, dogo eh, zaman kansu mm. so bisa ga yanayin su ya zama to kusan ɗaya ne sai aka haɗa su shine aka bashi sabon suna wadda ake kira nigerian corps nigerian peace corps dai kamar yadda na faɗi kungiya ce ta haɗa kan al'umma da kuma tabbatar da zaman lafiya ba tare da bambance-bambancen addini ko na yare ba to kungiya ce wadda take da da kyakkyawar history tarihi tun 1986 kungiya ce wadda babban aikinta shine na ɗaya shine tabbatar da zaman lafiya a ƙasa najeriya na biyu kungiya ce wadda aikinta shine tabbatar da haɗin kan 'yan najeriya ga baki ɗaya walau kana kudu walau kana arewa walau kai berebe ne mm. walau kai inyamuri ne mm. walau kai bahaushe ne walau kai bafula kowane yare nigerian pisco dai kungiya ce wadda take da membobi ta gabaki daya 'yan najeriya ne kuma babu yaren da zaka nema a najeriya wadda babu a ciki muna mm. da yare a nigerian corps kusan fiye da 500 da saba'in da wani abu sannan muna da ofisoshinmu a dukkan state din najeriya har karkara wadda ake da shi karkarar da muke da shi wanda ake kira shi ne local gaman kusan 774 duk muna da shi kuma yanayin yadda muka yi shi mun tabbatar da kanmu a haɗe yake kuma yare ɗaya muke amfani da shi mm. a wannan kungiya wadda kowa yake fahimta sannan kuma a kowane gari ɗan gari aka ɗauka ya shugabanci mm, garin toto shi wannan tsarin kenan za a iya cewa ya bambanta da yadda 'yan sanda ke yi tabbas kawo kwamishinan 'yan sanda yawa to kaga a tasu amma me hikimar haka hikimar haka shine kaga bisa ga yadda muka fahimci yanayin ƙasar nan yanzu in ka ɗauko wani daga wani wuri ka kawo shi wuri ba zai samu karbuwa ba ɗaya kenan ɗaya eh. na biyu ba zai san fahimci yaren eh, wannan wurin ba ba zai fahimci al'adan wannan wurin ba sannan ba zai fahimci yanayin gudanar da yanayin da suke gudanar da rayuwarsu a wurin ba to saboda yanzu wannan shine foundation level mm. wadda ake kira masoma eh haka lalle masoma namu shine muka eh. ce gwamma a fara daukan na gida oh, aka dauki na gida shi zai kafa ah. kuma zai fahimtar da su mutanen shi ah. manufan wannan kungiya shine ma bahaushe yake cewa da dan gari a tabbas <laughs> aka ci gari so abin ya yi anan to ranka dade idan na dan maida ka baya kaɗan za mu ga akwai farkon lokacin da aka fara gabatar wa shugaban kasa wannan runduna ta Nigerian Peace Corps ya ce ba zai sanya mata hannu ba saboda yana ganin cewa aiki ne da yayi kamanceceniya da wato maimai ko rubanya aiki ne na 'yan sanda amma kamar daga baya ya zo ya fahimci haka me zaka gaya wa 'yan Najeriya masu kallon mu abin da ya bambanta aikin da na dan sanda din tunda kana magana dai zaman lafiya zaman lafiya tabbas aiki ya sha bamban to kuma kafin in ansa wannan magana abu ne wadda ya kamata kowa ya sani cewa Na. kowane aiki aro shi ake yi to bayan haka ita harka ta tsaro a ƙasar nan harka ce wadda ta shafi kowa haka ne bayan haka ita bambancinta da kowane da sauran eh, hukumomi shine eh. more especially eh, majalisar tsaro ko hukumomin tsaro shine kaga wa'ancan su suna amfani da bindiga kuma za su yi amfani da force abin da ya kira ya zamanto kamar dole mu kuma a'a oh, ba karfi abun da muke yi shine akwai abun da muke kira civil da turanci akan kira shi da civil functionality modality wannan abu ne wadda muke nufi a hausance shine ka yi magana da mutane bisa ga yaren da suka fi ji kuma idan za ka musu magana ya zamanto ka kaskantar da kanka ka nuna musu cewa farko ba ka zo kar ka ɗaga musu murya kar kuma ka sa su dole a'a ka fahimtar da su cikin lumana cikin lumana yanzu alal misali eh. idan ka samu wuri aka samu wuri wai aka ce ana faɗa tsakanin yare da yare ko kuma wani ƙauye da wani ƙauye eh. suna faɗa kuma yarensu ya sha bambam eh. ana ta kashe-kashe idan ka zo a yadda muke yi idan muka zo za mu kwantar da tarzoman wannan faɗan yadda muke yi shine na farko idan muka je mu za mu ladabtar da su ladabtar da su kowa ya dakata ku kwantar da hankalinku kwantar da karka je musu da zuciya kaka je da fada a'a in ma ka je akwai abin da ake kira saranda ka fara daga hannunka sama ka ba makamai babu komai oh, babu babu bindiga a ah, babu bindiga a oh, oh. wannan lokacin oh, oh, babu bindiga a wannan lokacin a'a za mu yi aiki dai tare da sauran jami'an tsaro su idan sun je idan su ga abun ya rana ka shiga za su kwantar da shi amma mu idan muka tashi shiga za mu yi shi da cikin lumana za mu jawo su ga baki ɗayansu fahimtar da su cewa abun da kuke yin nan ba shi ne zai jawo ku fahimci juna ba me amfanin ku kashe juna eh. babu shi menene matsalan sai mu ce kwantar da hankalinka kai ma kwantar da hankalinka kaga suka kwantar da hankalin kowa zai nutsu yawwa na farko sai mu ce kai menene matsalarka ka faɗa kuma yayin da za ka faɗa babu wadda isa ya dakatar da kai oh. ka faɗi ra'ayinka duk abin da ke damunka oh. sai mu tambayi wannan ma eh. ka gama eh na gama to mun gode Allah ya saka maka da alkhairi sannan kuma ɗayan ma shi ma sai a tambaye shi menene naka matsala aka fahimci matsalar misali akwai wadda muka yi a nan birnin garin jos plateau to na. gari ne kuma makwabta ne na. sai ya kasance a nan garin lantan oh a lantan eh yes akwai wani ƙauye da ke cikin lantan na. so suna fada akan fili ne to wannan filin sun jima suna wannan fadan tun 19 67 wai wai wai tun alif da 967 shekaru bakwai kawai da samun yancin da samun yancin to a wannan lokacin ka duba wannan tsawon wannan lokacin sun jima suna wannan fada amma yau idan ka je wannan wuri mm. har da ba sa aurar da junansu to ba sa auren juna ba sa auren juna saboda wannan saboda wannan matsaloli ah, amma yau suna ɗaya daga cikin garin da suke da zaman lafiya a ƙasar nan to sakamakon sakamakon shiga tsakaninsu da muka yi ah, a filin nan da suke fada a kai to yawa za mu so mu ji yadda aka yi <laughs> yawa <laughs> filin nan da suke fada a kai eh. abinda muka duba muka gani shine filin nan ne na gwamnati ne haka ne tunda kowa yana son wannan fili abinda muka ga ya dace muka yi sai muka kira kowa a gefe ba tare da sanin ɗaya ba yanzu mun kira wannan a gefe ba tare da sanin wannan ba muka yi magana muka yi sulhu da shi idan ba a baka wannan me kake ganin ya kamata a yi wannan ma shi ma ka tambaye shi idan baka samu wannan me kake ganin za a iya baka saboda wannan eh, abu ya madadin wancan eh. kowa ya faɗa to karshen ta dai a takaice yau wannan fili mun gina makaranta aka gina maternity wanda kuma amfanin su amfanin su ne su <laughs> kuma ma'aikatan wannan wurin duka. ‘ya'yansu ne subhanallah wannan shiri ya yi to ka gani yau suna cikin zaman lafiya so wannan ɗaya ne daga cikin ɗaya daga cikin ayyukan da muka yi kenan um, akwai kuma wani wadda muka yi a nan garin a nan southwest na bangaren arewacin eh, kudancin ƙasar nan eh. wadda ta bangaren yarbawa wadda a wurin ana, kira wurin eh, ife a keke wannan fada ne wadda ya jima a bangaren yarba a bangaren yarba tun eh, kafin a ife ne ma ni kaina amma kaga saboda sanadiyar shigan mu wannan eh. wannan yau wannan wuri suna zaman lafiya haka muka sake koma a kodan muka share wata uku muna wannan kuma babu wadda ya biya mu gudumawa ne wadda muka yi mu mu akwai wadda ake kira a nan ebonyi wadda aka yi iza a nezilo nan ma yau wannan wuri suna zaman lafiya eh. to kaga irin irin irin wayannan haka muka yi ana takum na taraba eh, da na benue eh, takum na na jikun da tv da tv haka ne tabbas haka muka yi wannan har muka sabu a mm. wannan ne ma muka samu muka haɗa kai da gwamnatin kasar wannan garin su ma suka ba mu gudunmawa eh. yau suna zaman lafiya to eh, ranke daɗe mu kalli tunda ana maganar zaman lafiya yanayin a ƙarfi da kace ba a cika amfani da shi ba mm. kenan ba aikin ita wannan nigerian peace corps bane ta tunkari 'yan bindiga wanda suke garkuwa da mutane ko ta fuskanci 'yan boko haram ba, ba wannan mataki ba ne a'a kasar abubu, akwai abubuwa da yawa aikin 'yan bindiga ko kuma 'yan boko haram wannan abu ne wadda shi ma za mu iya handilin ɗin shi oh, kuma mun mika sawo a kai mm. amma ga wannan abu ne wadda ya zamanto international issue wadda yana bukatan kyakkyawan gudunmawa da kuma goyon baya na gwamnati wadda shi ne ya ƙara ba mu ƙarfin cewa gwamnan mu je a samu majalisar dattawa da ƙasa su ba mu wannan dama da kuma wannan ƙuduri zama mu aikin mu yadda ya kamata eh. a inda ka lura mun bi akwai abubuwan don yawanci mu ba mu cika fitar da ayyukan da muka yi ba eh. domin muna yi ne ba don a san mu ba a'a muna yi ne wannan don ya kamata ne to don ya kamata eh. yanzu ne da zarar mun shigo Hmm. cikin gwamnati wannan dole ne duk abin da muka ya zama to dole ne gwamnati to sani kuma eh. dole ne jama'a su sani to yaushe kuke fata ko tsammanin cewa wannan abu zai tabbata a gwamnatance a fara aiwatar da shi ito wannan yanzu ya rage ga shi eh, shi shugaban kasa wake ma shugaban kasa muhammadu oh, buhari roƙon allah da muke shine allah ya bashi iko hmm. da dama domin rantaba hannu ya ga cewa tabbatar da cewa wannan kungiya ta zama mai zaman kanta a eh. ƙarshen gwamnati domin eh. da alama da kuma tabbaci ne na cewa kungiya ah. ce wadda za ta samar da aiki wa eh. matasa fiye da yadda ake tsammani in an lura duk abubuwan ire-iren ishu na tsaro a ƙasar nan ah. duk rashin aikin ne yake jawo haka sannan kuma da abin da ake kira eh, kawo bambanci oho eh nuna bambance nuna bambance bambanci a tsakanin eh, jama'a shima mm. shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo irin tashin hankali na addini ko na kabilanci mm, to idan har muka shigo wannan abu ne wanda zai to bai sauki saboda za ka samu kungiya ce wadda muna da ma'aikata wadda aka yi employed su kusan dubu arba'in da bakwai members ɗinmu kuma duk 80% matasa ne wanda suka gama daga shekara 18 har zuwa tsari dai 45 don haka yake a cikin constitution ɗinmu kuma kungiya ne wadda za ka samu za ga mahaifi mm. matashi zaka za ka samu 'ya'yan shi mm. akalla guda hudu ko mm, uku mm. suna ciki duk suna ciki duk suna ah, ciki kuma ya halatta kuma ya halatta oh, ya halatta ya halatta ya halatta ko a wani tsari ne eh. ya halatta saboda ah. saboda menene da zarar shigowar mu kaga talauci an duk kufar da shi eh, sosai eh, yau mahaifi ya karbi salarin daga gwamnati mata shi ta karba eh. ya'ya kusan ɗaya biyu uku sun karba eh, a wannan kan talauci ya yunwa ta kare a wannan bangare sannan ayyukokinmu ba nan kadai ba ne kaga akwai tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya akwai wannan ma wanda kuma za a ce ai wannan <laughs> matsala na ɗaya daga cikin matsalolin da ke cewa najeriya tuwa kwariya sosai eh. to kaga idan ka duba sannan akwai harkar kara bunƙasa rabano wanda kudin shiga eh, wa ƙasar nan shigo ta hanyoyi da dama na ɗaya kaga akwai abin da muke kira a turance animal policing animal policing din nan kaga yau mutane suna kasuwancin dabbobi ne yadda suka ga dama haka ne in ka lura a yau a najeriya dabbobi ana shigo da su ƙasar nan ta hanyoyi da dama ba tare da ana dubawa ba to wato wannan aikin piscop na ɗaya daga cikin duba yanayin kamar ana zargin kasashen chadi da nijar da nijar kamar eh. tabbas to kaga yanzu kamar yanayi lokaci da muke ciki na layya lokacin sallah eh. za ka ga dabbobi iri-iri a kasar nan haka ne idan ka tambayi dan najeriya ba kowa ya san asalin speshi din dabban najeriya ba ba kowa ke bambance ba kowa ke bambance su ba ah, to akwai kwarewar da ma'aikatan ka suke da shi ma'aikatan nigerian fisco tana da kyakkyawar kwarewa wajen bambance wajen bambance dabbobi wadda suke da najeriya da wadda ba na najeriya ba muna da wannan kyakkyawan kwarewa kuma masu wadda suke da wannan kyakkyawan kwarewa matasa ne abun mamaki eh, yau idan ka lura akwai cututtuka da dama da ke mu a cikin ƙasar nan wadda bara a san ta inda suke shigowa ba kuma suna shigowa ta wurare da dama ne cututtukan nan oh, kuma najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasa wadda suke cin nama yadda muka yi so eh, sannan idan ka duba ba ma duba shin dabbobin da ake shigowa da su ƙasan nan suna da lafiya ko ba su da lafiya dabbobin da ake kawo kasuwan nan shin me yasa aka kawo su kasuwa za a sai da su ba su da lafiya ne ko kuma don neman canji ne duk wannan abubuwa ne yadda ya kamata sannan kuma namomin da ake sayar mana a kasuwa eh. shin wadda ake yankawan ake zuwa ake sayar mana dabbobi ne masu lafiya ko ba su da lafiya haka to lalle duk wannan aikinmu ne wadda za mu <laughs> duba wannan abubuwa to kaga ta wannan abubuwa akwai hanyar rabon da zai shigo sosai Eh, hanyar kudin shiga hanyar kudin shiga kasar eh. sosai dan da zaran shugaban kasa ina mai tabbatarwa kasa Najeriya da zaran shugaban kasa ya sa hannu eh. in term of kudin shiga na rabano a kasan nan za mu dinga competing ne da mu da su custom da illa revenue ina mai tabbatar wa najeriya wannan in allah ya kai mu da rai da lafiya wannan abu ne wadda ba karamin kudin shiga za a samu to muna fata allah ya tabbatar da wannan al'amari to ranka dade a daidai wannan lokaci ya kamata mu dan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci alabashi idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya jama'a da fatan kuna biye da mu kuma kuna ganin yadda wannan tattaunawa take kayawa tare da shi wato shugaban wannan runduna ta nigerian pisco wato dr mustapha muhammad abubakar wanda kuma muke tattauna akan wannan maudu'i kamar yadda kuka ji shi kuma kamar yadda kuke gani akan akwatin talabijin ɗinku wato muna tattaunawa ne akan aikace-aikacen ita wannan hukuma ta wato nigerian piscop a daidai wannan lokaci za mu ɗan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya ku dakace mu To madalla barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci da muka tafi. Kafin tafiya hutu rabin lokacin kada ku sha'afa muna tattaunawa ne da babban wato shugaban rundunar Nigerian Peace Corps ta wato ƙasa baki ɗaya wato Dr. Mustapha muhammad abubakar wanda kuma yake mana karin haske game da irin yadda aikace-aikacen ita wannan hukuma da fatan da suke da shi ga wato najeriya wajen bunƙasa kuma da tattalin arzikin ƙasa da magance matsalolin tsaro da wato rashin aikin yi ranka daɗe barkanmu da adawa To eh, wato ka koro bayanai daki-daki akan irin yadda salon wannan hukuma ta ke wanda ko yanzu aka tsaya a nan yawayan masu kallonmu ko 'yan Najeriya sun fahimci bambancin wannan aiki na Nigerian Fisco da kuma wato aikin 'yan sanda. To amma farko mu kalli a takaddamar da ake ta yi akan yanayin kakin da kuke sakawa wanda wasu ke gani kamar yayi kama da na immigration ne wasu kuma ke ganin <laughs> akwai bambanci a wannan uniform din yaya yanayin wannan uniform din yake na yadda ko in aka gani za a iya Ma'aikatan <laughs> ma'aikatanka da saura eh, haka ne kam eh, uniform din mu tabbas ya so da ya yi kusa da irin na immigration amma ba ɗaya ba ne akwai bambanci eh, namu za ka gan shi brown ne ruwan ƙasa ruwan ƙasa su din ma nasu kamar ruwan kasa nasu kamar ruwan kasa mm. namu shine asalin ruwan kasa to na namu ruwan kasa sannan akwai ɗaya daga cikin rigan mu kuma akwai wanda za a gani wandon randon randon eh, wandon ruwan kasa ne sannan kuma eh, rigan mm. za a gan shi kalan madara to na gane eh, kalan madara ne haka to kaga shi na na yan immigration kuma nasu ba kalan ruwan madara ba ne akwai abu ban san yadda za a kira shi da da hausa ba amma nasu pink ne oh to to hey. Eh. pink kamar to akwai wasu kaloli, kamar su rawaya wanda ban san ina jin kamar rawaya ne yawa eh. shi ne irin nasu oh. akwai bambanci sosai oh. sannan akwai kuma za a ganmu da brown da kuma saman kuma fari ne fari tas fari ne tas oh. kwanan nan ma za a gan shi da sabo ne wanda muke so mu yi introducing eh, shi to yanzu kimanin kamar kala nawa ne uniform din don kamar yadda ake ganin na yan sanda za a ga baki wuluk mm. sai kuma a samu baki da da da blue namu ina ku ya kai kala nawa ne namu kala uku ne kala uku a yanzu eh. wannan brown din ne eh. sannan kuma da wannan Eh, kalan madara a saman kan eh, brown wanda kuma ba kaki bane wanda ba kaki bane sannan kuma akwai kaki sama da ƙasa sama da ƙasa kaki eh. wannan ba ba mu fara saka shi ba oh, ba a fara saka shi ba tukunna ba a fara saka shi ba amma yana nan to takalma fa takalman duka duk takalman da baki ne sannan akwai brown kuma shi ma haka ne to sai hula hula mu kuma zai kasa za ka ga hula mu baki ne sannan akwai wanda ake kira akwai fari eh. sannan kuma akwai ja ja din nan da za ka gan shi ja ne kamar irin kan kujeran da nake zaunan nan shi mai duhun shi su kuma na kamar medical mu ne oh wato shine ake cewa kamar dark red yeah dark red eh. shine ah. yes su ne masu jami'an lafiya yawwa su ne oh, jami'an lafiya yawwa fari kuma su ne kamar a ce 'yan sandan cikinmu masu wadda su ne suke tabbatar da wadabin da ake kira discipline oh, to, kama ce dan sanda mai hukunta da dan sanda eh, na, eh, na menene ladabi ladabi yawa ladabtarwa oh. su ne masu safarin hula to, to har ila yau da ya ranka daɗe kada ka gaji musamman aka ce an koma bangaren abin da ya shafi 'yan sanda kusan kowane dan najeriya ya san yadda mukaman nan suke daga kan babban sufeto janar na 'yan sanda har zuwa kan kurtu da ake cewa constable duk da cewa dai piscop uh, ko in ce wannan civil defense ma ba kowa ya sani ba amma hmm. na piscop din yaya tsarin mukaman yake watakila in mun samu dama mu je zuwa mu <laughs> samu inda insha Allah za a samu eh, ka tsarin Eh, abunda abunan dinmu me yake suna ne mukamai mukaman namu eh. iri ɗaya ne da na 'yan sanda o iri ɗaya ne iri ɗaya ne da na 'yan oh, sanda kawai bambancin shi shine mm. kamar yadda za ka ga shi inspector general mm. za ka ga star biyu za ka ga shaho ne eh. da kuma star guda biyu sai kuma lura yawwa kashin nan mm. haka yake oh. sannan kuma namu duka gaba daya eh, shi eh, ran din namu a kafada yake oho babu wanda yake sai kuma a kirji kafada da kirji babu a hannu ba ma sawa a hannu kaga ana yan sanda a da ake eh, sawa a hannu to namu a'a a kafada ne da kuma kirji kuma ya danganta daga irin rigar da kasa yau don in ka ce kirji sai a ga ai watakila nan maballe suke eh, eh to akwai wanda ake sa kirji yanzu idan ka sa kaki oh, idan ka sa kaki shine eh. za ka ga wannan a kirji oh, sannan sauran kan gaba daya eh. anan yadda ka ga tsarin 'yan sanda yake wani superintendent wani chief superintendent oh. wani deputy superintendent assistant superintendent inspector daya biyu uku sannan private da sajan kenan eh. akwai sajan ɗaya biyu uku ah. sajan ɗaya shine mai guda uku eh. sajan biyu shine za ga mai layi guda biyu ah. sajan na uku kuma shine mai eh. kwaya ɗaya to haka yake duk dai aka faɗa duk dai aka fada yake namu ah, mm. ga baki ɗaya yadda kaga tsarin na 'yan sanda yake yadda tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar ne ya tsara haka namu yake ba mu yi introducing ko ɗaya ba to a cikin bambance aikin dan sanda da shi wannan peace corps da ma civil defense da hmm. ake yi civil defense ma akwai yanayin da suke shiga yanayin aikin ku don su ma aka ce civil defense ana gani abu ne da ya shafi aikin mu dole ne za mu aiki da sauran jami'ai Na. jami'an tsaro eh. wannan dole ne sai mu akwai wannan wannan sinaji din eh, dole ne wannan eh. bayar da mu yi mu aikin mu kaɗai ah. kuma 'yan sanda za su buƙace mu a yan lokacin tafiyar da aikin su haka shi ma dan civil defense dole ne zai bukace mu eh. a lokacin tafiyar da aikin shi saboda mene dole ne zaka samu bambance-bambance kuma rashin ganawa ko kuma rashin abin da ake kira sulhu tsakanin su eh, wannan duk aikin mu ne eh, na gane kaga oh, in suka samu matsala tsakanin sosai ma oh, kamar da ake samun soja da soja ma yawa sun yi fa to mu za mu shiga tsakanin sai mu oh, sulhunta tantar su doka ta ba ku doka ta ba mu wannan sosai ah, wannan ya ɗaya daga cikin aikin mu to kaga yanzu kamar a ce yadda ana faɗa a wuri eh idan ana faɗa tsakanin yare ko kuma tsakanin yan wasu da addini ko kuma fada tsakanin wasu a'a abin da za a fara yi shine yadda za mu yi aiki tare da su shine su za su fara zuwa su kwantar da tarzoman to da yake ne idan sun ga masu faɗan suna amfani da makami kaga mu bamu da makami a wannan lokaci eh, amma da alaman za a bamu makami don muna buƙatar shi saboda kare kanmu a eh, lokacin aiki so kaga a wani lokaci su za su je su kwantar da tarzomin suna kwantar da sannan mu kuma sai mu shigo sai mu fara sulhuntawa na gani oh. shi yasa gaba daya officers dinmu nake training din su kuma yawanci kusan officers dinmu akwai abu da ake kira a turanci ba sai da zan sa shi da hausa ba mm. abun da ake kira mediators to now officers dinmu gaba daya su dey are almost 60 percent mm. they are certified chartered mediators to to kamar yaya to za a kwatanta mana kaman aka ce mediators uh, su kwararru ne hmm. wurin sulhu wajen shiga tsakani tsakanin mutane kwararru eh, ne wurin eh, sulhu wata a yau idan alkali ya san cewa kai kwararre ne wurin sulhu mm-hmm. ba zai yi kes ɗin kan a yi wani abu ba za a shiga ofis ne sai a sulhunta shi yasa kaga idan aka ce a kotu dan nema aikin mu su nema wadda aikin mu za mu aiki tare da su sosai to kotuna kotu bari zan baka mamaki yawa to in kuka kama eh, ah! akwai kame a cikin babu kame babu kame kaga akwai cases a kotu da yawa eh. iri iri eh, akwai cases wadda ba na sata bane? Hmm. ba na a'a kawai babu akwai eh, sabani ne tsakanin eh, jama'a ko fada ko ko fada ko eh. tsakanin iyali da miji da mata irin wannan ko kuma akan kasuwanci irin wannan abubuwan to kaga irin wannan abubuwan akwai abun da ake kira a kotu take kira alternative dispute resolution za a ce muku ku je ku shirya a waje ku je ku shirya idan ba ku shirya ba sai ku dawo to wannan ba su damar da aka yi su je su shirya a waje su dawo shine alternative dispute resolution so eh. alternative dispute resolution ina mu ne kuma muke yi to kaga eh. idan suka ga ɗin da ba na wani abu bane wanda za a gurfana da mutum a a sentence in shi zuwa prison ko wani jail a'a eh. idan abu ne na sulhu sai su yi rifarin ketsin zuwa wurin mu to za su kawo muku ba sai ku za ku bi ba sai ma mu ne za mu ba su ne za su rubuta sai su dawo da mutanen wurin mu kaga kaman ka kai kes wurin dan sanda ne eh. idan dan sanda ya gama binciken shi ya gama binciken sai ya dauka a kai kotu haka ne kaga in ya kai kotu ya fita daga hannun dan eh, sanda sai dai in alkali ne ya sake cewa eh, dawo da wurin dan sanda to kaga ya koma kotu daga kotu kuma sai yadda Allah ya yi to mu kuma eh. daga kotun ne in ga kotu idan abun sun kasa sulta sai su dawo da shi wurin mu idan abun ya gagara a wurin mu shine kotu wadda dama su ne karshe eh, sai su yi verdict oh. to amma a yanayin ofisoshin ku akwai wuraren ajiya kamar da ake cewa sal a turanci a'a bamu da wannan abu sal ɗin mu mu ya mu ne to ban gane ba muyan mu kamar yadda abin da na yi rufi da ya mu idan wani ya laifi a cikin ofisosin mu oh. masu farin hulan nan eh, su ne za su ajiye shi a wannan wurin oh, to abin da sojoji ke cewa gadrum <laughs> haka ne to haka yake to kaga yanzu aka samu matsala tsakanin sojoji mm. shi mai jan hula mm. su suke rike wannan kesi eh, idan abun ya zamanto civil ne eh. za ga wannan sojojin wannan bangare na sojoji masu jan hula sun ɗauki kes ɗin sun dawo da shi wurin ɗan sanda lalle ba kaga fa yanda abun yake eh, lalle kuwa to shine to a ranke daɗe mu kalli harkar matasa da kake magana kai ma duk wanda ya kalle ka ya ga matashi ne idan muka sake duba hukumar efcc za mu ga matashi ne wanda za a ce tsaranka ne shin kana fatan nan gaba a ce an yi ta samun irin wannan sauyi wanda zai kawo matasa a cikin harkokin tsaro har su shugabanci lamuran kuma har a samu nasarar da shine abu wadda fi muhimmanci yanzu da ƙasar nan take bukata yau muna da matasa ƙwararru wadda za su yi abun da mutum bai taba tsammani wadda yake da wannan shekarun zai yi ba yau idan ka haifi yaro ya mm. bambanta da yadda ake haifan yara da yaro idan ka haife shi yau Eh. aka haife shi yau biriji ma ba sai ga ya tashi da wayo eh, da idan aka haifi eh, yaro za su dan ja wasu lokuta kafin su fara bude ido yanzu kuma ana haifan yaro za ga idon sa mai bude <laughs> a bude yake to duniyar namu yanzu canjawa take yi shi yasa kaga hmm. dole ne matasa su shigo cikin lamarin hmm. a bawa matasa dama domin su fito domin duk abin da ake nan don matasa ne don manyan eh, eh, manyan gobe ne eh. su waye manyan gobe? matasan ne kuwa to kaga kaman kaga kaman misali shi bawa wanda yake shugabanta EFCC wannan jarumi ne yana yin abun da predecessors ɗinsa ma ba su iya yi ba wanda suka gabace wanda suka gabace shi ba su iya yi ba to kamar me za a iya yanzu ka duba da zaran ka kira sunan bawa mutum ma gabansa faduwa yake yi to a yanzu saboda ya san cewa matashin nan ba sani ba ba sani ba sabo gaskiya ya sa a gaba kuma duk abin da zai yi zai shafi matasa sannan kuma kaga matashi ne wadda ya san cewa duk abin da ya shuka yau shi zai girba gobe yana da lokaci sosai eh. so dole ne abin da ya kamata saboda sauran matasa suna kallon shi to wasu suna cewa tun wato tafiyan nuhu ribadu shi ma wanda shekara arba'in da wani abu ya zo wajen yanzu aka samu makwafin nuhu ribadu ka yadda da wannan kalmar ko ma kana ganin ya fi nuhu ribadu bawa ya fi nuhu ribadu ta hanyoyi da dama yanzu bawa ba mutum bane wadda zaka zo ka bashi cin hanci ya kulle maka kes ba to shi nuhu ribadu ana an yi wannan zargin an yi wannan abubuwan zargin da yawa ni har yau ban ga wadda ya fito ya zargi bawa ba amma ni hure bado mutane sun yi da yawa walau ya yi walau bai ba Allah ne eh, kaɗai ya sani an dai an yi zargi mm. amma a yanzu ni ba zan ce ga wani ya fito ya zargi bawa ba yanzu babu wadda ya taba tsammanin bawa da wannan shekaru zai yi shugabatan wannan ma'aikata wasu za su ce ya yi ƙarya yaro eh. amma gashi har yau yana yi yana yi yana yi kuma yana iya kokarin eh, shi to za a ce dai tunda ba a dade ba sai a bari a jira tukun kar a yabi kuturu tun bai je ai <laughs> ai miya mai kyau da eh, zaran ka sa haru ka dawa ta eh, hawar ce ka zaka sayar da dadi lalle ko kuma ma mu ce juma'a mai kyau daga laraba ake gane da lalle ko kaga dai yatsa daya mm. ba zai dauki dutse eh ba zai dauki dutse ba zai dauka ba lalle sai an hada sai an hada eh to amma yadda mu dawo bangaren piscop din in muka dauko misali daga can ya samu matsaloli na a zargi rashin kwarewa da aka yi wanda har ma kawo shi aka ce ya saba ma wato dokokin tsarin ana son dole sai dan sanda wanda ko ya gama aiki ko yake cikin aiki to a bangaren ka ka samu irin wannan tsangwama duk da cewa za a ce ba soja kake ba ba tsohon dan sanda kake ba gaskiya ban taba samun wannan tsangwama ba kaga ita kuma shugabancin wuri ba wai dole sai an ce ko a tsohon soja ba ko tsohon dan sanda ba haka take ba kwarewa ba nan kwarewa ba nan take ba yau wadda zai yi limami a limanci a masallaci mm. in za a bi dokoki kyanta a ce ya san addini daga farko har ƙarshe eh. ko yau a duniyar da muke ciki nan babu wadda ya san addini daga farko har ƙarshe <laughs> lalle kuwa ko ba eh, haka ba eh. idan za a ce za a bi dokokin wadda ya kamata ya zama tori ci limami ne eh. ya kamata a ce mutum ne wadda bai taba faɗa da kowa ba bai taba musguna wani ba bai taba cin zarafin wani eh, ba a samu kyawawan halaye da shi eh, amma yau za ka samu wani limami ma ko mm, kuma wani limami a coci da ɗabi'u iri-iri eh, har da zargin fyaɗe ma wani to ka gani duk ba nan tanan take ba eh. irin idan ka ce za ka duba irin wannan da yawa ba za su yi shugabanci a ƙasar nan ba abin da za ka duba shine daidai gwargwadon ilimi idan mutum zai iya ba shi eh, to amma ranka me kake bugun kirji kai game da ni ina bugun kirji yau da babu wadda zai kai ni iya shugabantan wannan kungiya saboda mene a yanayi yadda na jima a cikinta na biyu an yi training dina don tabbatar da zama iya zaman lafiya tabbatar da zaman lafiya tsakanin jama'a eh, abu ɗaya ne bana so a duniya na yau shine bambance bambance addini ko na yare idan ka kawo mun idan naga kana da wannan bambance ba zan try in fahimtar da kai cewa abin da kake bai da in ka ki sai in kyale ka amma kamar ni eh. gai nake babu wanda yake da zuciya kamar ni na wajen wajen tolerance abinda yawa wato eh, fahimtar fahimtar eh, jama'a kuma ka ɗauki kowa naka ne mm. kar ka kawo wannan bambanci eh. in dai har zaka shugabanci nigerian fisco mm. ya zamanto mutum ne mai buɗaɗɗen hannu kuma mai buɗaɗɗen zuciya mutum ne yanzu ina gani ni gani ganin kaina nake kwandon shara to kamar ya fi mu gane ba ni banki ne wadda kowa zai zo ya zuba damuwar shi in bashi abin da ya kamata ah. ni wuri ne wadda za ka zo ka zo ba ka tara <laughs> ko kaɗan zan tara damuwan jama'a eh. in yi recycling ɗin shi eh. sai in ba su abin da suke bukata to wannan shi aka yi la'akari da shi aka kawo ka wannan tabbas mm, ina ɗaya daga ciki kuma da ƙwarewa da jimawan da na yi eh. a cikinta to na to ranka daɗe lokaci ya ɗan wato harare mu ban sani ba ko akwai sako gare ka ga su ma'aikatan farko mu fara da ma'aikatan mm. naka da sun kai wajen dubu arba'in ya bakwai yawa to mu fara ga me kake so ka ce kafin kuma 'yan najeriya su mu ji saƙon nasu kira da zan yi wa su ma'aikata na na nigerian pisco mm. da kuma 'yan uwana wanda suke supporting in nigerian pisco mm. wadda suke cikin nigerian pisco da su sani cewa haɗin kan jama'a yana da muhimmanci su sani cewa dama ce a hannunsu na tabbatar da haɗin kan jama'a ba tare da bambance-bambancen addini ba su ɗauki kowa nasu ne yau idan aka kira ka aka ce ka zo coci program ka ce ka eh kamar mu ai sosai ma mu muna zuwa ko yawa to ka gani kace ka karkace eh. wannan naka ne eh, karka ce wannan ba nawa bane kuma karka ce wannan yare na ne wannan ba yare na bane a'a mm. na la'amce su da wannan mm. ba na bukatan wannan eh. kuma ba na tare da duk wanda yake da wannan hali kuma kungiyar Najeriyan Fisco ba za ta yi na'am da duk wanda yake da wannan ba na biyu abun da zake so in kira da matasan Najeriya shine da kuma yan uwa Najeriya shine mm. da su sani cewa su ne manyan gobe su tabbatar da kar a yi amfani da su domin yin abubuwan da bai kamata ba kar wani ya sayi misali kamar ƙuri'arsu idan ka sai da ƙuri'arka yau ka sai da rayuwarka ne na shekara hudu wadda kuma baka da 'yancin kai magana a kai idan baka sai da ka ba kana da yancin kai magana kuma za a saurare ka idan kai magana ba a saurare ka ba to ta ka riga ka sai da ka ne sannan su sani cewa duk abin da suka shuka shi za su girba kuma su sani kamar yadda aka haife su su ma haka za su haifa wannan siyasa da ke zuwa na 2023 ina so in yi amfani zai ga kamar can Kano ina so eh. in yi amfani da wannan dama da in eh. kira 'yan Najeriya walau Eh, in fact iyaye iyaye 'yan najeriya da kuma matasan najeriya hmm. maza da mata da wadda suka kai su yi ƙuri'a eh. su jefa ƙuri'a eh, ina kira da su da su yi ƙoƙari su je su yanki katin zaben su yana da muhimmanci wannan yancin su ne domin idan baka da shi baka da yancin hmm. da zaka yi magana baka da yancin da zaka zagi kowa na biyu idan suka tashi jefa ƙuri'ansu su jefa ra'ayinsu abin da suke so abin da suke so idan ka jefa ka kama hanya ka tafi gida ka je ka zauna ka jira sakamako hmm. sai ka zauna a yayin da ka jefa nan ka koma gida sai ka dinga zauna ka je kai addu'a ka ce hmm. Allah ya ba wa mai rabo sa'a hmm. sannan Allah ya ba mu nagari nagari lalle kuwa wannan ah, shine hali da aka san dan Najeriya da shi yanzu ka duba moto abin da ya kira moto mu na nigerian pisco mm, mm. dan sanya zan saka shi da hausa ba shine aka kira the labor of our heroes past shall mm. not be in vain to misali eh. shine iyayenmu eh. da tabai wadda eh. suka yi kyawawan hali wadda suka yi ba da sadaukar da rayuwarsu domin tabbatar da 'yancin kasar nan da kuma mun samu kyakkyawar rayuwa kar wahalansu ya zamo a banza gaskiya ne a samu wanda suka dora a samu wanda suka dora a kai mm. shine burinmu na'am to ranka daɗe muna godiya kwarai da gaske lokaci mm. ya kawo kuma muna godiya da wannan lokaci da ka bamu muka tattauna akan wannan da fatan kuma nan gaba za mu sake <laughs> gayyatan ka kuma mu sake duba wasu bangarori na aikace aikacen ita wannan kuma ku medias mm. ba abun da za mu ce muku sai dai Allah ya saka da alkhairi to masha Allah Captain TV na samu sanin Captain TV ba da jimawa ba kuma har ga Allah abubuwan naku ya yi nisa don mutum yana zaune eh. yana zaune <laughs> eh. a duk inda yake in ya dauki wayan shi eh. zai ga interview din kuma da irin hirace hiracen da ake da tattauna da ake da mutane duk mutanen da kuke kawo gaskiya mutane na kwarai kuna da wannan cancanta a wannan kuma insha Allahu zuwa ga wannan international day of peace da za mu yi ranar 21 ga watan tara eh, wannan lokaci ne wadda muke samu muke tabbatar da lambar yabo ga mutane da yawa wadda suka yi abubuwa da dama oh, na oh, alkhairi da ci gaba oh. na tabbatar domin tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan eh. jama'a to watakila kaftan za ta sa ran insha <laughs> Allah insha Allah akwai wannan saboda kaftan TV kamfani ne wadda ko kuma masadarwa ce eh, wadda take da abin da ake kira wazobiya eh gaskiya ne gaskiya mun hada yare daban-daban hausa da yarbanci yanzu ma ana kan aiwatar da wato sashen ibo to ka gani kuma ma'aikatan wurin ga baki eh. ɗaya ba daga bangare ɗaya ba ne dukkan su 'yan najeriya ne kuma daga wurare daban-daban wannan shine burin mu koyaushe to muna godiya Allah ya muku albarka kuma Allah ya kara muku to amin amin muna so kwana mu fara ganin ku a full tv <laughs> insha Allah insha Allah to sha Allah masu kallon mu duka duka anan zamu ja linzamin shirin da fatan kuma kun bibi wannan tattaunawa daga farkon ta har zuwa karshe tare da babban wato shugaban wannan runduna ta Nigerian Peace Corps wato Dr. Mustapha Muhammad Abubakar wanda kuma ya muka tattauna da shi akan wannan maudu'i kamar yadda kuka ji shi da fatan mun samu kalmomi ɗaya biyu uku wanda muka faɗaka muka kuma ilmantu da maganganunsa kuma da fatan za mu zama nagartattun 'yan Najeriya kamar yadda ya kira wanda za mu yi koyi da irin sadaukarwar da mazan jiya suka yi a wato yayin aiwatar da kowane irin aiki a matsayinka na ɗan kasa mai kishi sunana umar muhammad gombe da wannan kuma nake cewa ku tare mu a shirinmu na gaba domin jin mu ɗauki da wani sabon shiri mu ma'asala.